ita dai gwamnatin jihar taraban a sanarwar da ta fitar ta ce fa an ɗau wannan mataki na sassauta dokar hana fitan ne ganin halin da al'umman yankin ke ciki kama daga matsalar rashin abinci da ruwan sha wa uba kuma ga batun bullar cututtuka mr kefa sule shine sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar taraban ya yi zama da su sarakuna na ukari da sarkin ibi da suka gama ganawa kuma ya ce musu cewa su bashi shawara bayan sun zo na sun yi mitin na security su bashi shawara idan eh, a rage a sassota maganar kofi din nan ko za a yi kuma yanzu da nake gaya maka nan sun yi zama sun ba shi shawara kamar a wukari yanzu za a sassota maganar kofi din nan daga karfe shida zuwa karfe goma sha biyu. Eh. kira ko al'umman ukarin ganin kanci an sassauta dokan yanzu. To kira din shine gwamnati ba ta so ta sa wannan dokan ba amma ya zama dole ne a sa dokan don a samu zaman lafiya. to yanzu da gwamnati ta duba cewa an dan samu a ah, soki a cikin wannan abun gwamnati ta ce a sosota yayin da gwamnati ta sosota yanzu awa shida ne aka bari to idan aka duba kwana biyu kwana uku an gan cewa ba wani canji za a sake a kara a ce tsawon awa goma sha biyu haka to haka a hankali hankali kara janye dokan gaba ki daya yanzu haka dai tuni shugabanni da kuma 'yan siyasar yankin ke yin kira na a teburin sulhu don kawo kashin wannan kashe-kashen honorable daniel ishaya Gane, shi ke wakiltar mazabar ukari ta biyu a majalisar dokokin jihar taraban da da kira kuma jami'an su eh, miyati Allah tunda an ce Fulani ne in kuma wayan nan ba Fulani ba ne mutane Nijar ne a san yadda za a yi sojojin nan su fidda zuwa kasar mu in kuma Fulani mu ne na nan kasar ne su zo mu zauna da mu da su da kuma eh, shugabannin traditional da kuma su shugabannin addini a zona in ma an musu barna ne a ba su guri a biya su in kuma ba musu barna ba kuma wayan nan da suka zo suna sa hankali to yanzu noma ma baka isa ka je gonan ka kai ba a cikin garin ma gashi an fada fitina to dole ne su zo mu zauna mu san me ya kamata mu yi in da ba su ta hakuri ka san dai ba hakuri dole a ce an riga an cuce ka yanzu ka da nake maka an kasa yana sai in zan je koma in ci gaba da yaki to dole kowa ya yi hakuri mu zo mu zauna a tebur mu san wani ya yi laifi wani bai laifi ba wani ka yi haƙuri wani ka abin da ita ma dai kungiyar mai yadda Allah da ta musanta rahotannin cewa Fulani makiyaya sun yi hayar wasu daga kasashen waje ta ce fa a suke a sasantan mudun da za a daina kai musu harin sarika noke Alhaji Mafindi Umar Danburam shine shugaban kungiyar a jihar Taraba kasan ba su daina kashe dabbobin mu ba ba su daina kuma kashe mu ba ba za mu bar su ba wa billahi lazi za mu kare kanmu ba Zo ka cewa wani boko haram ya zo taraba ko kuma wani daga kasan waje wallahi mu da su ne ba bako ba bako su sani kura ne ta kai mu bango don haka suna son zaman lafiya wallahi mu ma muna so su yi hakuri da abin da ya faru kuma mu yi hakuri a zana a teburi a sasanta don a zanna lafiya mu da su duka ba barin taraba taraba namu ne duka na tibi ne na jukun ne na bafulatani ne don haka kai hankali ne samu mu zo mu zanna mu gaya juna mu gaskiya don mu gaya duk mafita inda za a samu zaman lafiya a cire siyasa da ake sawa kawai zude tuni ma aka kara turo karin yan sandan kwantar da tazoma da kuma sojoji daga jihohin gombe da adama don yin sintiri akan iyakan jihohin taraba da benue a yunkurin maido da doka da oda asp joseph kwaji shine kakakin na yan sandan jihar taraban yanzu haka a tsakaninmu da benue yanzu muna da road block stop and search point wayanda suna can su checking su dinga kula sa ido akan mutanen da suke shiga da fita ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a nigeria.